上，上，上。这也是。 waɗannan kalamai ne da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru musa biya ya yi wa manzo na musamman daga ƙasar chadi lale marhaba wanda shugaban ƙasar na chadi idris devi itino ya aiko shi da wasiƙa ta musamman muhammad alim burba traye wanda suka samu mintuna sittin wato kimanin awa ɗaya kenan suna tattaunawa da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru musa biya kan irin yakin da ƙasashen biyu suke fama da shi da maharan boko haram ƙasar chadi da ƙasar jamhuriyar kamaru sun dunkule waje ɗaya domin hada karfi da karfe na yakan maharan na Boko Haram. Kasar Chad dai ta turo dakarun tsaronta guda dubu da ɗari biyar kan iyakar kasar jamhuriyar Kamaru domin yakan 'yan ta'addan Boko Haram. Ita ma kasar ta jamhuriyar Kamaru ta jibge dakarun tsaronta sama da dubu biyar ne a jihar Arewa mai nisa can kan iyakar kasar tarayyar Najeriya da kasar chad domin kakkaɓe 'yan ta'addan Boko Haram a wannan bangaren. Muhammad Alim Burba Traye da yake yi wa manema labarai jawabi a fadan Dans le cadre euh, des liens qui existent, des liens très forts qui existent entre le Tchad et le Cameroun, ce président existe dit non charger. da yi a message a son frère da president Wannan ziyara dai da na kawo ƙasar ta ya Kamaru zai ƙara danƙon zumunci. Kuma mun tattauna kan yakin da muke yi da maharan nan na Boko Haram. Kana muna buƙatan cewa zaman lafiya zai wanzu a tsakanin ƙasashen namu guda biyu. Kasancewar kasancewa muna da zamantakewa a tsakanin mu. Manzon na musamman ya sake cewa. C'est mon message à au renforcement en de la coopération qui existe entre les chefs d'État Zan kai sakon shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya ga shugaban ƙasar Chadi kuma za mu cimma burinmu nan ba da jimawa ba ko da yake wannan yaƙi da muke yi da 'yan tsageren Boko Haram mun gama da su kan haka ne na tuntuɓi Mahmuda Lamiru Damsa a matsayinsa na ƙungiyar masu sanya idanu a kan yaƙin da ake yi da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram ga abin da ya ce mini. Insha Allah manzon da an ka tura ƙasar Kamaru ya dace da hakan saboda al'amur al'amura suna tafiya yadda ya kamata kuma akwai haɗin kai tsakanin ƙasashe guda hudu da suke yaƙi da Boko Haram kamar gasar Kamaru, Chad, Niger da Najeriya. Kuma alhamdulillahi an samu shi gaba kwarai da gaske bisa yaƙin da ake yi da miyagun mutanen da muke karawa da su. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.